alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun ta har kullum wadda kuka fi sani da fati slow motion wai in tambaya don allah me yake kawo mutuwa a aure a wannan zamanin da muke ciki 'yan mata sun yi yawa zawarawa sun yi yawa ni a tunani na kamar yadda hausa suke cewa son zuciya aka ce bacinta yanzu bari ba da misali na farko mijinki maybe a bakin tasha ile yake aiki wataran a dake shi wata ran ya daki wani zai ɗan ƙuƙutu ko yaya ne ya dai samu ya kawo gida idan ya kawo miki sai ki raina idan gaskiya ne ai ba gaskiya ba ce wannan ya je ya nemo da ƙyar rana ta ƙare a kan shi zafi ya ƙare a kan shi ruwa ya ƙare a kan shi ya je ya nema amma ya kawo gida kin zo kin raina masa kin sanya aka ya samu duk abin da zai miki ba zai taɓa burge shi ba an ɓata masa rai a waje da ya zo gida me ya kamata ita, farin ciki na farko ya zo ma ya same ki da tun miyan kukan da ike ki tun na shekaran jiya waccan baki wanke ba na jiya ragowar shinkafa shinkafan nan baki wanke ba ragowar biredi da shayi da kuka sha yau shi ma baki wanke ba hammatarki nan dankam da gashi gabanki nan shi ma baki gyara ba kin matso gurinsa kina karni a can ya ga mata wanke hannu ka taɓa allah bai sa idanunsa sun kai kansu ba sai kanki hankalinsa izo amma ya zo ya tarar da ke da wannan azababban daudar a jikinki baki nan da nan duka ko ina in ya bude sai ya jiguna akwai matsala akwai matsala yaya zai samu farin ciki bayan ya je ya yo bige-bigen shi ya samu kin raina ya zo kusa da ki ya ji wari to a hakan da kike rainawa wallahi wata tana so mai tsafta wanke hannu ka taba wallahi to a haka sai ka ga ta raina sai ta rinka harin ai waccan ƙawar na ga ta ɗora a tamfa ta dubu kaza ni ma ita nake so sai ki la'akari da sana'ar da mijinki yake kuma yau idan kina faranta masa wallahi babu abin da ba zai miki ba shaving stick ina ji akwai wanda ake siyarwa ila ko a supermarket a sa ma na supermarket da yawa akwai irin na kantuna din nan da ake siyarwa naira hamsin ne ko naira sittin ne wallahi dai ba zai dai wuce haka ba idan kika siyo za ma ki iya amfani da shi sau biyu in dai ke mai tsabta ce ki cire duk wani kafa ta gashi a jikin ya mace ko ɗa namiji dauɗa ke tarawa kuma in ya tara dauɗan nan yana sa jikin mace yi wari brush ɗin nan ya kamata idan kika tashi da safe ki yi in ma misali ba za ki iya yi so uku ba ko to da yamma kafin mijinki dawo ki shiga wanka ki ƙara yin brush ɗin na duk wani datti da kika sani ga ɗan gishirin nan ma ki ɗan ƙara a cikin brush ɗinki in kika ɗan sa gishiri ma a cikin brush ɗinki ɗan kaɗan shi ma yana cire odor na baki yana kuma ƙara cire datti ko iya ma misali gishiri kika lakata haka kaɗan kika yi brush da shi wallahi in kika za ki ga yauƙi da lalalalala yana sauka wannan abubuwan yana kawo mutuwar aure rashin godiyar Allah mace ka kawo mata ta ki gode wa Allah yana kawo mutuwar aure idan naira goma mijinki ya baki ki yi addu'a ki ci Allah isa ka shefa alkhairi ubangiji Allah ibaka da yawa idan ka samu halak ka kawo mana idan ka samu haram kar ka kawo mana to a yanzu ma duk ba ma a duban wannan yaki halal yaki haram ake yi yanzu to in an kawo miki ke ki shi wa abin albarka mana bara ki shi masa ba saboda menene wannan abin yana kawo mutuwar aure da yawa mata kar ku ce na fiye yin magana akan mu muna da matsala ne muna da matsala ne ba daidai ba ne wannan abin da muke yi don allah mu gyara a ƙarshen <coughs> wannan bidiyon nawa zan sa number whatsapp number za a iya aiko min da saƙon katakwana amma takaitaccen saƙo za a aiko min in allah da a cikin sati zan rinka ware kwana biyu zan dinga Karantu saƙonninku in Allah ya yarda idan muka haɗu in Allah ya so ya yarda ko dai ba mu nasara gaba ɗaya ba in Allah ya so ya yarda za mu iya gyara wa'insu abubuwa mu da kanmu ma. Zan saka nombar ko da saƙon zagi ne ma na san mutum ya san da ba matsala. Salama.